sannan kuma yakubu dan kwantena in komo gare shi kuma yakubu dan kwantena ya yi ƙarfin ka ka rubuta wannan kaji kai a ɓoye yakubu dan kwantena da hili da yake kuma duniya ta san shi kowa san shi yakubu da akwai tana in ka ji magana shi da yi adalci na ya maka amma tun wurin ɗaukowa ka da ka ɗoka da irin maganganu da kai tun da ni na gado cewa gaskiya abubuwan da yawa suna son gyara yan magana hausun ce magana kibiya ce da ka rasa kibiya ba ta dawo wa ta yi don haka shi yasa inda duk zaka faɗin magana to ka tace ka san sanin abin da kake faɗa yanzu ta yaya yaran gaza su fitowa da adduna da masuna da kibau kuma kakkamanta faransa da za su tafiya ba su zaka su zama a cikin garin tira ba ne hanya ta ta kasu maliyan za su tafiya yau saboda allah hanya nawa ka bi ka shiga wani gari wa ya tare ka yi maka barazana kuma kakkamanta wannan ƙasa da yake zama libya ba hannun shirba ce ka haɗa abin wani ɗan libya ne ɗan ƙasa yanzu zaka yi ce maka baka da incin da zaka zama cikin ƙasar nan wataƙila ko takardun zaman ƙasa baka da watakila kuma ko zakuwar da ka yi libi ba ta hanyar da ya kamata a zo libi da ka zaka ba hawan kahona ka yi kuma ka shiga kana nan kana neman abin da kake ci to duk da haka duk rashin gaskiya ga da ka yi babu wanda ya taso zai yi maka barazana ta cewa dangane da rayuwarka ko ko ba ƙasar ka bace baka da incin da zaka zuwa ka zamna cikin ta ka nemi abin da ka ci to su yaya an kai tira wanda hanya ta ɗauko ka za ka na wani gari ka huce kuma a ce a hana maka huciya bai cin hana maka huce kuma an ɗauki makami yanzu saboda Allah wurin ga musu adalci mu ba muna goyon bayan mu ce wai bature yana son baka fata ko shi na son musulmi ɗari bisa ɗari bane a'a duk wata illa da ka sani da wani bakin ciki da hassada da adda bature cikin rayuwar shi mun san da ita amma don mutumin da an ka cewa ya yi karhin ka ba da karhi ne za ka zuwa ka ce ka hana shi shiga cikin garin ka ko kuma ka hana shi huce a a siyasance ne za sanin matakin da zaka ka ɗauka Allah ya kama maka ka samu Allah ya raba ka da shi ya kamata kuma ka san da wannan insha Allah wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, hassan mai yaki daga amurka ko kai ne mai gidan ɗan kwantina ko kenan duk wata rishin kumya da ya yi maganganunka sun nuna tare da izininka ya yi su to amma alhamdulillah da gaskiya take halinta kullum yanzu maganganunka sun tabbatar da cewa abinda ɗan kwantina ya muni kai ma shi ne za ka muni Ɗan kwantina ya muni barazana a nan libya ma inda nike kuma kai ma maganganun ka ka maimaita haka nan ɗin eh, sannan ba wannan bane ni yanzu ba barazana bane abin da yake damuna ni mutuwa ta da rayuwa ta duka a hannun Allah yake eh ko yau zan mutu in lokaci na yayi tahiya zan yi eh saboda haka in lokaci na yayi ko ba ku zage ni ba ma zan mutu dole abin da yake damuna shine su wannan mutanen yan tilibirin ka ce da adda suka fito ai an ɗauki hotuna akwai hotuna akwai kamera da aka sa ina ne aka gudu mutum guda da adda yana saran mutane ka gwada mu ne sannan in sun hoto da adduna sai ku ba da izini a buɗe musu wuta a kashe su wannan ita ce demokradiyya sannan kuma dan ina son bazum dan ina tarayya shi kenan ba zan iya hutowa ba in ga yi gaskiya kullum bayan ku zan biya haka saboda haka ni abin da zan maka gaya maka mu waje mu ibada ta ta ma karin ibada hamu mu hangu mu ma siyasa ma da ibada mu a wurin mu saboda mun shiga tsakani da Allah kinan ko mun ganin ma hasken ma ibada ma biskan siyasa mun yi ganin ma vala eh, kuma sapel mun yi ganin ma hasken siyasa ma biskan ibada, saboda duk abin da kake tsakanin da Allah ya kamata ka kama shi tsakanin da Allah ko mun huji kake tsakanin da Allah kama shi tsakanin da Allah amma mun huji kake so muna to shi yasa ma kama siyasa tsakanin da Allah sai ma gani tahi muna haske ma zuwa ibada ma sam saboda muna son ta muna son kuma mun ga abin da aka gani na alheri kuma muna son mu hada mu hada mu tallata mu mutane kuma duniya alheri Allah ya sauko alheri a Niger Alhaji Muhammadu Isu da yake shugabancin kasa alheri ya sauko akwai ibada ta huce wannan duniya lalle dan kwantina wannan shine ya tabbatar da cewa ba masu ilimi bane ku ku masu bata sunan bazum ne ma ba masoya bazum bane na gaske wanda zaka fito ka ce siyasar tarayya ta hiye maka ibada ma da na san haka kake ai ba zan saurare ku ba ni siyasa ba ta hiye mini ibada ba ibada ita ce madogaro na ita ce inda zan tahiya in iske ibada ta hiye mini uwata ta hiye mini ubana barantana wani siyasa ibada dan ita aka halitto ni duniya saboda haka babu wanda zai hana ni in naga kuskure in haɗi gaskiya eh kuma dama ku ne ba ku sani ba ni ya yi ba dan tarayya ba ne ni kullowar bayyana ba zum ne al'umma suka so ba zum ni ma na so shi a matsayina na matashi kuma masoyin matasa tunda mutane sun ma ba zum kyakkyawan zato to ni ma zan mushi kyakkyawan zato kuma nike son shi amma ni ba tarayya nike karewa ba zum ne na kare amma duk yanda nike son ba zum, in na ga abu ba daidai ba babu mai hana ni in haɗe shi babu mai hana ni in yi magana a kai kuma dama na ji shugabanku na tsaro na tarayya daga can nijar firizidantinku na na tsaro na security na tarayya ya ce na, zagi shugaban ƙasa na zagi a ministan tsaro shi ma ya muni barazana ku ba bunda kuka iya sai barazana ba ku iya kare matasa ba ba ku iya waɗin gaskiya ba sai barazana mutum yau ji gaskiya ku mishi barazana to ni mutuwa ta da rayuwa ta a hannun Allah take ba a hannun ku ba take ba ruwana da ku kuma lalit ne ba ni goyon bayan matasa su zo su ta da zaune tsaye a Nijar amma haka zalika ba ni goyon bayan a kashe matasa sai inda jini na ya kare